in inda iso isa ka annabi ne wanda saboda haskensa ne isa aka yi wa annabi adamu sujjada saboda haskensa a tsatsansa ne ya sa mala'iku suka yi wa annabi adamu dokin wuya shekara ɗari 200 suna zagawa da shi gidan aljanna ta aziman wata kariman liduri habibi muhammadin rasulillah girmamawa don ɗaukakawa ga hasken manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har lokacin da ƙabilu suka fara sansani bayan hijirar annabi Ibrahim daga can garin da yake ya zo ya tsauna a tsakanin duwatsun farana ya ajiye matarsa a nan ya batta a nan har ta haife har aka samu zamzam jama'u aka fara zuwa daban-daban aka yi tarmakin zuwa larabawa daban-daban masu yare na gargaliya suka taru wannan taron nasu sai ya haifar da lugga arabiya fusha wanda wanda ya fara ciranta wanda ya fara magana da larabci wanda yake ɗaukar tarakib na nahawu shine annabi isma'il ɗan annabi ibrahim kakan muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam tun daga lokacin ake fama da imtihani jarrabawa ana gwargwaje waƙi kamata ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama tun daga wannan lokacin dama su annabawa ga baki ɗaya tsatso ɗaya ne ɗayan mutum ɗaya ne a tiraka ake bambanta a ɗaki ake bambanta wannan ɗan uwar gida ne wannan ɗan amarya ne wannan ƴar mabi amarya ne wannan kuma ƴar wace ce haka ake annabawan nan mafi yawan su ƴaƴan annabi Ibrahim ne annabi Ibrahim shine ya haifi ƴaƴa guda biyu Isma'ila da Ishaqa annabi Ishaqa shine ya haifi Yaqubu da Isu annabi Yaqubu shine ya haifi dukkan zuriya ta banu Isra'ila wannan annabawan duk ƴaƴansa ne duk ƴaƴansa ne shi ku annabi Isma'ila shine wanda yake kakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka ɗauki annabawa da sai dusa kalaini sai ga 'yan mazazar ne 'yan mazazar ne 'ya'yan wa da ƙani ne 'ya'yan annabi isma'ila da 'ya'yan annabi ishaƙa ne to haka hasken ya ringa tafiya da shugabanci da girma har lokacin da kakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wani kansa Iliyasu yake kewayen Ka'aba yana ji a bayansa motsi yana labbaika Allahumma labbai ka la sharika laka labbai innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak in ya juya sai ga bai komai ba bai ga kowa ba amma yana jin yanayin motsin maganar a gadan bayansa yake tambaya sai ka ce masa ai hasken annabin ƙarshen zamani ne yake tsarkake Allah a bayanka shi ma'aiki sananne ne tun kafin ya zo ko tajidunahu makatuban indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar gashi nan sananne a cikin attaura da injila yana umarni da alkhairi yana hani da aikin ki tunda kaji annabawa suna bayanin gashi nan dama sananne ne tun a wa'iz akhadha Allahu misaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tunsurunna qala a aqarartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqararna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin sadaqallahu al-azim daga nake sanin annabawa suna ta karkarsa tarihin mazan Allah tsayi ne da shi amma mafi yawa masu tarihi sukan so a fara shi daga kan auren hashimu shine kakan manzan Allah mai yawan ci da baki din nan mai yawan taimakon mutane mai yawan mai yawan karrama wanda din izo gare shi wanda daga kansa ake ɗauka tunda tinja tinja ta yi hadda mata ba tekunsa baya biyar lokacin ba a ƙayyade yawan mata ba amma an haifi yara amma har yanzu akwai hasken annabtaka a jikinsa na bacci a gindin ka'aba sai mafarki da cewar itashi ita fi madina ya a can matar da wannan hasken za ta rike a nan take ije ije ne ma'auranta ya ɗau tawaga ya tafi zuwa ya da ije ya haɗu da wata mata kafin ya haɗu ta kuma akwai mata yar abu ana kiranta salma kowa ya zo aurensa taƙi taƙi yadda da kowa kowa tana ganin bai kai ba shi kuma nan ba sadauke attajiri dan masu mulki tsatsan nubuwa ya taho shi kuma garin kan kasuwanci da ganinta kuma ya zo ina tafiya ita ma ta suka haɗu suna haɗuwa da ta ce ina ma wannan zai nemi aure na ai ba da wani zaɓi mai yasa an yi ittifaki a cikin larabawa babu mai kyan dangin manzan Allah babu mai kyan danginsa sadaukai ne cikakku masu cikar jiki masu kalaka masu kamala masu kawaici masu kyauta masu kuma gyara masalha tsakanin al'umma haka suke da wannan ɗabi'ar don haka shi kuma da iganta sai ce ina ma a ce wannan ce ai da ba yadda zan sai na aure ta to kaji inda abin ya fara dan haka sai hadda ije ya hadu da babanta ice mu mutane ne na kaza da kaza ice ai da ganin alamar ku kuna da girman da ba za a iya karkaɗe ku ba lallai ne yata tana da wuyar hali an zo an zo ta kiya amma ban sani ba ko in ta gan ku ta karɓe ku ya min saukar garar baƙi da abinci da abin sha da komai bayan ya bar anan, ya shiga wajen iyali sai ita kuma ta zo sai take cewa baba na gamu da wasu mutane da wani mai siffa kaza kaza kaza ina ma Allah isa shi zai zo neman aure na kada abin inda ifara to daga haduwa sai zama ita ike hari ita kuma shi take hari an haɗu ana ta nufin a yi aure ana ta manaƙisa da komai saboda wafi kulle hairin khairin sharru duk abin da aka ce alhairi ne sai ka ji wani ƙatanci a cikinsa iza arada Allahu abda khairan lahu. in Allah ina son ka da alkhairi sai ya jarraba ka am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tukum masalul na khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب shi jarrabawa ta ubangiji haka take macancanciya maƙinƙinciya akan duk wani abu da ka sani Allah zai iya jarrabanka sai ka zaka cewa to ai shi mutumin ta zaɓa rago ne ba shi da ƙarfi shamajika ne lokacin kuma duniya tana fahari da ƙarfi kamar a yanzu inda duniya take fari da kuɗi take fari da kuɗi ko ba da shige fari ba sai dai ina ba ku shawara zan gaya muku wani abu saura kaɗan a daina fari da kuɗi za a koma fari da ilimi ilimi za a koma fahari da ilimi zai zama babu gaɓo ta riwawa sha girgirbau irin jahi don haka matasa mu tashi mu riƙe littafin mu haikar mai ta ilimi a yanzu dai in kana da kuɗi har tsoron taɓa ka ake saboda kuɗinka ɗan gaba kaɗan zai zama cewar kuɗin ba sutura ba ne ilimi shine sutura kuma ilimin nan kar ka tsaya da fuka-fiki ɗaya a'a ka karanci addini ka karanci zamani wannan ya buga wannan ya buga sai ya ganka ka tashi da shi duniya za ta koma fahari da haka mu dage kada mu zama dabbobi bambancin jahili da malami kamar bambancin dabba ne da mutum ko mu'amala ba su kai da jahili ko abota ba a yi da shi ko shawara ba a yi da shi ko zaman hira ba a yi da shi ko makotaka ba a so da shi duk abin da kai sai ka same shi sha sha sha harinsa kullum ya cuce ka kai kana ƙasa shi yana sama ba shi ne adalcin mai ilimi ba ba kuma shi ne makarantarwar manzan Allah ba wannan shi ne ciwon da ifi damun mu musulmai kowa a tunaninsa shi ne a gaba kuma ƙur'ani ya gaya ma na gaba in ka dawo ka tuna za a gane a gaban kake ko a baya inna akramakum indallahi ataqakum mafi girman mu wanda yafi tsoron Allah in ka fi tsoron Allah kai ne a gaba in an fika kana baya ka kyale ni da alfahari da dukiya ko da girman aqidarka zo min da fahari ya karki kaulin lahi da sunnatu muhammadin rasulullah da wannan ne aqidarka take fahari duk aqidar da kake yi ana fahari da kai ne in an ganka a tsaye akan gwadaban muhammadin rasulullah kar kai tunanin in kana ɗariƙa in zama da cewa baka tsaya akan gwadaban allah da annabi ba ɗariƙar tana sanka tana wadai da kai don ba kai bara gurbi ne za ka cutar da ita ka jawa shegunan zagi ka aibata ɗariƙar ka jawa kanka zagi ka sa ma a riga kyamarta amma in kana da ilimi sai a riga kwaɗayin yaya kake dan zaka riga koyi da halin muhammadu Rasulullah shi ku duk wanda ya shugabantu a addini ko a shugabanci na aƙida ko a shugabanci na matafiya za ga da kwalliyar gidan annabiya aka haɗu za a yi ɗaurin aure sai yahudawan shashin suka tashi faɗa an yi faɗa katatar anan nan ne salma ta gane ashe hashimu jarumi ne wannan bakin ciki ne aka yi ɗaurin aure suka tare da matarsa ta samu ciki ya komo maka kafin ya koma allah ya man rasuwa aka haifi ɗa sai aka haifi ɗan sai aka haifi shi kyakkyawa har da wani farin gashi a kansa na ado mai bakin gashi amma ga wani bakin farin gashi sidit ya kwanta shake kiransa mai furfurar godiyar Allah shi ne shaibatul hamd mai furfurar godiyar Allah da furfura aka haife shi wannan i kasance kowa fahari yake yi shi yana nan tare da babarsa salma amma dangin baban suna cikin birnin makka nan ana nan ana ta magana muna da ɗa a yatriba lokacin bata koma madina ba karimul kurama'i azimul uzama'i shafiqul ummati nabiyul lazi nabiyul lazi ma yantiqu an hawahu astaqul qa'ili ana kiransa lahajatul qudra harshen Allah wanda Allah ike magana akan harshen sa Muhammadur Rasulullah shine irada mata madinatu shirada birnin yatriba imai da shi madina da haka rannan karafkar matafiya tana tafiya sai ta gashe batul hamdi wasu daga ciki ya girma har yana wasa ya jefa dutse sama sai daga ana shaibatu ɗanwa ne ɗanwa ne ɗanwa ne ɗanwa ne ɗanwa ne sai ya kai kan annabi isma'il sai kuma da kallon dutsen ya faɗo sai wannan ɗaya ce kai kai ne shaibatu ce ni ne shaibatu mana ɗanwa wa dan hashimu ma ɗanwa wa murratu ma ɗanwa wa ka'abu ma an wa dan lu'ayyiman dan wa dan fihirmana dan wa dan galiman ay dan wa dan ilyasman dan wa dan mudrakataman haka haka haka haka haka ya tafi tafiya haka sai ya dawo gida lokacin da ya dawo birnin makka sai ke ba wa kuma yan uwa labari kuna can ɗanku ya girma har ya kai abun nuni yana nan ya yi gwarzo to akwai muɗallib shi kanin hashimu ne muɗallabu sunansa sai ɗau doki ita fi da ita sai ya sami sai ya gaba da shebatul hamdi ya zo ya ɗauko shi tafi ya ce ba zan iya motsa ba sai da izinin uwata shi kuma ya san uwar ba za ta bashi a tafi da shi ba sai da aka haɗa magana da iyaye suka ce ki haƙura ki bar shi ya je ya gaida danginsa na can ya ɗauko sai ce to yanzu ya zan gida kai in yahudawa suka ganka da wannan hasken sai sun yaƙe mu gaba ɗaya ce to abin da za mu yi zan sa bargo goshin goshinka saboda haske ne a fuskarsa sosai kakan karimul kurabai zan lullube ka sosai Allah dan darajar wannan bawan Allah karfa mana asiri ka kawar mana da dukkan wani firgici ka zo mana da kuma abin da muke nema Ka yi da mu ba don mun iya ba kai mana afwa ka bar mu naka da Muhammadin Rasulullah Allah bi mu iya ba ba za mu iya ba ba mu kai komai ba ba a bakin kowa muke ba tattirai muke masu yawan zunubi da kanmu mun san mu ya Allah kai mana afuwa dan annabin da baya ƙarya kai mana afuwa dan annabin da bai da tsara kai mana afuwa dan annabin da bai da na biyu kai mana afuwa dan annabin da bai taba kure ba kai mana afuwa dan annabin da bai taba aibu ba kai mana afuwa dan annabin da bai mantuwa kai mana afuwa dan hazikin annabin nan da ici jiya ici yau kuma gobe na jiran sa muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana cikin haka suna tafiya sai ku gashi an kewaye su wannan kewaye sun da aka yi shi kadai suke ta harbin sa amma dalilin hasken manzan Allah kibiyar ta ki zuwa su sai shi mudallib sai ɗauki biyar in yace bismillahi ya harba sai ta kashe mutum ɗaya a can wani izo giftawa sai tafi gidan su salma Ike cewa ai ɗanki da aka ɗauka gashi can yaƙi ya haɗe ana abin nan nan tawaga ta tashi da aka tarwatsa wannan kafara wa wannan shi muɗallibi ce to in mun je birnin maka gari ne na hassada zan ce musu kai bawa na ne siyo ka in na ce ɗana ne ta za a ringa harin a kashe wannan hasken da yake jikinka don kowane gida yana harin a ce wannan hasken a cikinsa ne da haka suka iso birnin makka wannan kyakkyawan yaran ce bawa na ne na siyo shi sai ake kiransa bawan abdul mudallabi ana sa bawan mudallib shine abdul mudallabi bawan muɗallabi abdul mudallabi kaji inda sunan ya canju daga shebatul hamdi ya dawo abdul muɗallif muɗallib ne ya ɗauko shi ƙadan babansa sai ce inda da zan ce bawa ne na siyo shi sai ki tasa bawan wa bawan abdul ka kaji yadda aka yi yana na hanye zantaka ya girma sai a gane wannan tsatsan annabi isma'ila ne sai zama shi ne yake da mulkin komai ma a garin cikakke dogo kamamme mai sunkuyayyen gani mai shekakken fari mai gogaggiyar fata mai gambar gemanya ma'abocin sanda yana naɗa rawani yana kuma shimfiɗa mayafi akan kafaɗarsa yana shigar riga guda biyu dogaye har ƙasa yana da gwado kuma ina ɗaura zani abdul yana da daɗin magana baya yawan magana yana barinka ka ƙare kafin ya amsa yana magana ɗaiɗai kuma ba shi da tsoro ko na gamin gafara ya ta aure auratayya ya haifi 'ya'ya har guda goma amma wannan hasken yana jikinsa sai ki ta addu'a Allah ran da ka azurta da ɗa namiji zan yanka shi saboda godiya ga wannan ɗan da 'ya'ya goma da ka bani maza sai auro wata mata amarya ana kiranta matu bintu Amru fadimatu bintu amru shi nan ake ta kokawa wasu kana cewa sai da fadimatu Zahra'u radiyallahu ta'ala anha ina nufin bid'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tsarkakakkiyan nan tsokar jikin nubuwa ɗayan nan da ta gagari duk mai girma icin mata ga ki ya ga ki sahabi ga ki siddiƙa ga ki wankakki ga gida na sahabintaka ga gida a gaban manzon Allah duniya da ku ake kwashewa a kiyama kuma sai kun girka a kabari ana tambayar sharaɗin ƙaunar ku asrani sai da ku ake hawi harewa aljanna fitilar ku ake nema kausara sai kun miƙa ake sha kwale-kwalen nu annabi nuhu ne ku da ku ake shallakewa in an ku kuma sai a kafe ku kaɗai duniya take jira da ku allah ikyala kowa gidan da ba a yi ƙarya wanda ya haɗa kansa da ku in ƙarya ne dan wuta ne ita an ce ko ko wannan faɗi mata binta abu ita kakar ta ce ko Fadimatu bintu Aizi ita kuma baban Nana Khadija ce ko Fadimatu bintu Asad ita uwar ɗakin banzan Allah ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah ne ya sani eh ban sani ba amma dai ga abinda masu tarihi suke fada babban abinda na sani uwar ɗakin mace kuma a kiyama mu ne yan ɗibar gara za mu raka ta ta haye sanadi kwarai kwarai za mu ɗauka mu raka ta ma ga wanda zai cakin ɗinmu a hanya ita maka biyu ai kayan sarki ba a binkita duk tsiyar da muka ɗauko in tana gaba sai mu shige

Na yi summa sanamu sanatan turakina, ina tukere wani hobi. Na yi kasan daɗi summa sanamu sanatan turakina, ina tukere wani hobi. Ku ga inda a faɗa ومن برسول الله لم يخش جلبنا عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر ونور تولى رسول الله أمري فلم يزل يساعدني دهري فسرت ممجدا عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة رجلا إلى ذكر والودي تولى رسول الله أمري فلم يزل يساعدني دهري فسرت ممجدا عليك صلاة الله shikenan sai imamuna abdul mudallib sai auro matu bintu abu ba a dade ba sai ta haifi sayyidi abdullahi mahaifin muhammadin rasulullah sai fito kyakkyawa da haske da kwarjini mai matsakaicin tsayi mai kyau amma yana da ina da ina da faffaɗan ƙashi yana da amamman ciki mai sunkuyayyen gani kyauri kar irin gokakken diamond din nan kake ganin sa kallikal an ce ko makiyinsa san sai shi ne mata suka dinga neman ta ta ko ina aure ni a'a ni lalata da ni a'a ba abin da ba taba kula kowa ba saboda tsarkinsa a cike ike da cikar kamala a cike ike da cikar kamala a cike da cikar kamala Allah ya jarrabu baban nan da ƙaunarsa ina son sa mutukar ƙauna bayan lokaci kaɗan sai ke tuna kuma alƙawarin da iwa Allah in Allah ya azurta shi da wani ɗan zai yanka shi zai soke shi saboda godiyar Allah sai Allah isa kuma sirrin ne fito daga nan to ya za a yi ya rasa yadda zai yi sai aka ba shi zaɓin ya je ya yi ƙuri'a a ga idan ƙuri'a ta faɗa a kan raƙuma to iso ke raƙuman a bakin ɗan in kuma ƙuri'a ta faɗa a kansa to sai yi haƙuri ya ɗauke shi da wuƙa aka tafi gindin ka'aba mai ƙuri'a ya kaɗa ƙuri'a ya jefo da raƙumi ɗaya sai ƙuri'a nan ta faɗa a kan sai ya je abdullahi aka ƙara raƙuma suka kai goma sai ta faɗa a kan sayyadi abdullahi raƙuma suka je 20 kan sayyadi abdullahi da suka kai 30 ne sai kuma aka ce a tsaya sai gobe sai larabawa ko ina aka dinga mitin aka dinga karo karar raƙuma aka dinga kawo raƙuma kowa son sai ki wa zai ki dan annabi wa zai ki mahaifin manzana yana nan kullun yana cikin sallah akan addinin annabi ibrahim haka washe gari da aka zo aka ƙara goma a bisa talatin arba'in da aka jefo ƙuri'a sai ta fada a kan abdullahi sai yi wab ikama hannunsa ice mu je in yanka ka kan saba wa Allah sai matan makka gaba ɗaya kuka ake ana mai naka na garaje ka tsaya mana ko Allah zai karba ai ba ka yi haka ba ai sai ai haƙuri aka rikice to kuke so na yi wannan na yi wannan kuma Allah bai karɓa ba kawai a yanka shi ai ai haƙuri a ƙara a ƙara hamsin kowa ina addu'a ana je ba ta kofa kan abdullahi sai babarsa batu bintu amru ta faɗi sumammiya ta kuka shi ma imamu na abdulmuɗallib yana kuka yana ku in cika alƙawarin da dai wa Allah a'a a ƙara sai kai sittin ta koma kan abdullahi da ta kai saba'in shi ma sayyidi abdulmuɗallif sai da isu ma sau da ransa ya ɓaci ɗan kawai ika mata iyanka na haka mutanen maka gaba ɗaya aka taru a ƙara da aka sa tamanin ta faɗo akan abdullahi sai kawai ya kama shi caje kawai a yanka aka yi ta kuka wannan na yi wannan mai ya kuma ƙara casa'in ana ta addu'a ana ta addu'a da aka yi sakon a kan abdullahi sha haƙura sai gobe ji abdulmuɗallib can raina ya ɓaci da yawa bari ko kan gobe na samu sanyi washe gari aka zo ce ba za a ƙara ba a kuma yi a kan casa'in aka yi casa'in ne sai kuma a kan abdullahi a ɗora daga wannan dai shi kenan mu game allah zai aka bi makamanan aka ƙauyuka aka ta kawo raƙuma kowa kawo hadiyarsa yake ana cillowa su ta faru akan raƙuma a ɗari aka ta ihu ana tsalle abu da yi shiru ya ce musu mai na ku kuma na murna mun yi sau goma tana faɗawa akan ɗanmu yanzu don mun yi sau ɗaya ta faɗa kan raƙuma in muna neman adalci sai mu sake sai kuma aka hau kuka Thank <laughs> you. sai aka hau kuka kuka kwa matsananci aka kuma maimaitawa sai ta fada a kan rakuma aka yi ta minna aka ɗaga shi aka ana ƙoƙarin a gudu da shi ce a sai an ƙara da aka yi ta hukun sai ta kuma fada a kan rakuma ce to na yadda sai aka soke rakuma aka yi walima da su dewa a nan tsaye mutane aka yi ta ce inda dai abdullahi ya kuma ke da haka masu kuɗi suna masu su bashi kuɗi mata don ya aure su wannan ya ja aka so a yi masa aure da gaggawa don ya kuɓuta gabarin sharrinsu an ce ya yi aure na shekara goma sha takwas wasu ci a'a ya ɗara haka lahuwar su duhu a adam abinda ija auren an ta nema ɗan masu dukiya ne ɗan masu arziki ne ɗan masarauta ne ɗan sadaukai ne gidan kuma annabtaka da haka abinda ifaru abinda ifaru wata rana ya fita sai yahudawa suke harin su hallaka shi da harbe-harbe da wani abu daban suna nan sun kewaye shi za su kashe shi duk kibe da ta suka harbo sai ta faɗi gabansa saboda hasken annabin da yake cikinsa wani mutum ya zo shigewa ana kiransa wahabu sai ya ga wannan abin da ake yi sai tafi a guje wajen Abdul abdulmuɗallib yake ce masa ɗan kaɗin nan mai kama kaza ga can ana so a kashe shi kun ji yadda aka yi Abdul abdulmuɗallib ya ɗauko ‘ya'yansa aka zo aka kora wa'annan aka ɗauke abdullahi shi kuma yana da mata birratu mai tsananin biyayya shi wahabu da ije gida ke bata labari ai kin ji kin ji kai wannan dan dan karfi yake mutum hudu ya kashe shi kadai kafin nan Abdullahi wannan mai kyau da nace kuma sadauki ce ikon Allah bayan an fasa wa gari sai ta bilta baka ji ba kuwa ina da shawara to me yasa ba za mu hada shi da yan ba aure ba ta tawace fuska mu talakawa a ce mu hada ba zan iya ba sai ta ce kuma kin ga ina da dama in kai tai tunda ni ina da girma a gurinsu na gaya masu yi ɗauki ga kan ɗansu da za a hallaka kuma an kubatar da shi kuma kin ga an ci ana ta neman aurensa yaƙi iyaye ma sun ce ba kowa za su ba wa shi ba haka sai zo wajen abdul Ike yake masa ina da ya da na yi kwaɗayin haɗa zuriya da ku in ka sace wahabu me za ka ce ba zan baka ba a kirawo shi a kira sayyidi abdullahi ce eh, wannan wabi ce eh na san shi yace ka san yassa zuhuratul qurayshiya zuhura ko kana son aurenta sai sai da abdullahi ya shiru yana dariya sai je to je ka sai abdul mudallib yake cewa lalle ya yarda ka je zan turo babata ta ganta baba ta ganta zuhura ita ce aminatu bintu wahabin kun ji wahabi kenan ko yawwa abokaina don haka ita babar sayyadi abdullahi da ƙawarta ce suka je ganin zuhura sayyida aminatu radiyallahu ta'ala anha sun shiga ɗaki mai shuci amma shucin ba na yayi ba ne na ganyen dabino ne aka sa ta kai musu ruwan sha lokacin ta kai musu ruwan shan ta ajiye ta juya sai babu sai da sai ya ce ta yi a zuwa yi magana ɗaurin aure wajen ɗaurin auren an yi turka-turka da yawa don a ƙarshe har faɗa aka yi da yahudawa amma an ɗaura aure ya tare da ita tana shekara goma sha shida shewatan watan su biyu kacal hasken da ike jikinsa sai ya ajiye. tunda kin samu ciki bara je dan sa fara rage kayan walima da za a yi dan za a yi haihuwar da ba a taba irin ta ya tafi sai ya bi gidan kakarsa garin kakarsa ya sariba madina kenan kuturo ita salma ai a ya sariba take sai ya tafi can a nan isiyayya ya je kasuwancin sai ciwon ciki ya kama shi ga shahadar tafiya ga almaba'unu shahidun wanda mutu dan ciwon ciki shahidi ne ga shi kuma ya tafi hidimar dan abdullahi dan sake kenan sallallahu alaihi wasallam wannan ciwon cikin shi ya turnike shi a nan ne iwa fati ya rasu sai aka binne shi dan guri kaɗan daga cikin birnin madina dan waje-waje darun nabiga har yanzu gurin ina nan a nan kabarin baban manzon allah ike sayyadi abdullahi Aman da rasulinta ita kuma tana nan aka zo aka gaya masa da kuma dangi kowa hankali ya tashi wannan isa ciki ina girma ana renansa ina girma ana renansa ina girma ana har ya dan tasa sai zama wata kususiya ta manzan Allah tun a ciki ta gangara rafi ɗebo ruwa sai ciyayi su ringa assalamu alaiki ya ummu rasulullah assalamu alaiki ya ummu habibu haka i kasance in ta sa tulunta a ruwa sai tulun ya tsaya cak bai lime ba ya tsaya ina ina jiran tana so ilimi ne to za ta danna shi ko tana so ya dago to za ta taba shi to in ta dan danna sai ilimi har ta zo ta ga sai ya di abdul mutallib ina jin ciyayi da bishiyu suna sallama gare ni sai ce ki kama bakinki wani abu ne mai girma zai faru da ke wani abu ne mai girma zai faru da ke da akwai wutar da ake bautatta shekara ɗari wasu ce dubu ba ta taɓa mutuwa ba amma daga randa cikin na ya samu sai wutar da ta ringa karkarwa katangar kisra sai ta fara tsatsagewa zankon mulki ya fara raurawa aka yanke sama aka ce ba aljanin da zai kuma giftawa wa hafiz na ha min kulli shaidanin rajim min kiyaye ta gabar dukkan wani shaidan la'antacce da zai je yi sata ban mamaki i fara faruwa tunda ga wata na ɗaya har izuwa wata tara an samu cikin annabi ranar juma'a cikin ya shiga ga watan ratan cikin ya shiga cikin ya yi wata tara ne da kwana goma sha biyu watan rajab sha'aban ramadan shawwal zulqa'ida zulhijja muharram safar Rabi'u, awwal wata tara ranar fari din nan Rabi'u, awwal na shiga Rana faris za ta katangar kisra ta fadi bayan wannan wata duk wata sai annabi ya zo ya yi bishara ga sabita adam annabi adam annabi idrisu annabi nuhu annabi yusufu annabi ibrahim annabi sama'ila annabi musa annabi isa dukkanin sun zo wajen sayyida fadimatu zahra sai da aminatu amma a mafarki ba a ƙuruƙuru ba a rana ta ɗaya sai wutar mutu wutar kisa gaba ɗaya sai ta mutu ta biyu ka wancan katangar ce ta faɗi ta biyu ka sai wutar ta mutu a ta kuwa aka toshe duk wani satoji ta hudu duk ƙarya ta tsaya babu ita wa qul jaa al haqq wa zahaqa al ka innal batila zakuka a rana ta biyar ce sai gari ifaifayayye kore kawai sai ka dinga jin wata iska da kamshi na gifta dan tahowar mai gari ya taho birnin mai binni ya taho muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai ko jiya da shekan jiya ba a kamsa su yau za a kamsa su haihuwar abin haihuwa za a yi muhammadin rasulullah ina da amincin allah ya tabbata ga uban kanita annabin da duniya take maraba da shi mai girman da aka kasa samun wanda zai faɗi ga kamatarsa muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan nan za ku tajin sa ina zuwa ba sai dai magana ba bai fara zuwa ba ya fara ko so ta jin mai ta hirar manzan Allah mu zaka jagoran masoya annabi sallallahu alaihi wasallam a rana ta bakwai sai albarka da salama da amana isauka duniya a rana ta takwas sai zama kamar iyanci ne na ubangiji akan kowa haka rana ta tara sai kuma dabbobi ke zagawa suna bishara cewa ga annabi dan ya taho fa haƙal hana'u farin ciki ya inginta a rana ta goma kuwa farin ciki ya cika zuciyar duk ƙuraishawa saboda bakan cikin da aka dinge shakku ya yi utubu ya yi zarƙa'u ta yi duk ya ƙare a banza an bar annabi gashi nan zuwa yuriduna an yudfiqu nuran lahi bi afwahihim wa ya'aba Allahu illa an yutimma nurahu walau karihan walau karihal kafirun aw walau karihal mushrikun sadaqa Allahu azim. dare na sha ɗaya sai farin ciki sauka ga gida amina cikin da ta yi babu amai ba tsantar da yau ba ciwon katara babu kyamar abinci babu son jin koyi babu wulakanci babu zafin rai babu yawan fada babu hankici babu yankici babu duk wani tsegumi babu ta ce ni ban san ina ma da ciki ba illa illa anni an kartul haida kawai na gaba na jinin haila ne sai na san na da ciki kuma ga ciki na ina ba. ranar goma sha biyu ita ce ranar daren lahadi washe garin litinin na ɗaki ne kaɗai wajen safiyar nan asuba sai garin gaba ɗaya na ga ya koma kore taurari sun gishi